yanzu bai kai wata uku ba da aka kama wasu mutane da safarar naman jakuna fiye da dubu ɗaya a jihar kebbi suna yunkurin fita da shi abin da ya saba wasu su sana dokokin najeriya sai gashi an sake kama fatun jakuna fiye da dubu biyu a jihar a cewar kwantarolin hukumar hana fasa kwabri a jihar joseph atta yanzu ba ma dubu daya ba yanzu mun kama fatan jaki wanda ya nuna cewa an yanka jakuna dubu biyu da ɗari takwas da ashirin kenan kusan dubu uku in an bar irin wannan ah, sana'a to kenan yanzu ba da dadewa ba 'ya'yanmu to sai sun je gidan zu kafin ma su san menene jaki wannan lamarin yana faruwa ne duk da kasancewar najeriya daya daga cikin kasashen duniya da suka yarda da hana fatauci ko kuma kashe dabbobi masu fuskantar barazanar karewa a doron kasa da suka hada da jakuna yanzu ban kasanmu tare ta ba wannan hannu sai mu kuma kawai mu zauna a nuna ma kasashen waje kenan kamar mu ba mu iya aje yajejeniya ko kuma irin agreement da muka doka da su ta umu haka mun bata ma kanmu suna mu nuna mu kasa ce wanda ba za a iya dogara da mu ba ko kuma wata siri ko kuma yajejeniya da mu ba Hukumar ta hana fasa kwabri ta hannunta fatun jakunan ga hukumar kulawa da shige da ficen nau'o'in keɓantattun dabbobi da kuma kayayyakin amfanin gona, wadda wakilin ta musta Idris Dakat ya ce ba wannan ne karo na farko ba da aka kama irin waɗannan fatun jakuna a Najeriya. Akwai kame-kamen da suka yi da Kano da kuma Niger da birnin Kebbi muna experience yau wajen kusan dubu shida da ɗari takwas da ashirin da aka kama. Su ne muke roko da ku daina wannan aiki kuma na biyu mun faɗo da wata program 2019 cewa mutane su zo za mu sa su yi kiwon da doki don a samu a amfanin sanin da ya kamata. Masu sharhi akan lamuran yau da kullum irin farfesa tukur Muhammad Baba na ganin cewa a Najeriya ba sanya hannu ga yarjejeniya ne ke da wuya ba aiwatar da cika yarjejeniyar. Na biyu in sun kare doka yadda suke so babu hukunci a in kuma babu hukunci shikenan kowa zai abin da yake so ka tuna kwanakin baya da wani baturen baturen america ya zo zimbabwe ya kashe zaki guda yadda aka tashi haikan aka tasan masa ita kanta gwamnati ta hora shi ƙasa inda yake zaune mutane suna kyamansa sun yi zanga-zanga a abin nan munan babu in ka kashe kawai sai a juya kalle ka irin waɗannan abubuwa kamar shigar da makamai da sauransu za ka ga an nuna mana an kama jama'a amma baka ganin horaswa da an musu na uku akwai kuma son abin duniya mutane kuma ba su damu ba da in dai za su samu su kansu shikenan sai su yi abin da za su yi haka ma masana na ganin ilmantar da 'yan ƙasa akan muhimmancin ƙasa ta shiga cikin jerin kasashen duniya su saka hannu ga wani al'amari da zai taimaka wajen rage waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya